بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعداد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمعتبكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها عضل واعيا فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو شاءك قوات رمضان hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar. In sha Allah za mu fassar aya ta tamanin da bakwai ta Sura Tulbakara a wannan rana. wala kad ataina musal kitaba wala kad ataina musal kitaba wa tafaina min ba'dihi bi rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ita ma wannan aya ta 87 ta suratun bakara Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar mana da tawayen da Yahudawa suka yi masa ne ta dalilai guda biyu ya ce walaƙad ataina musal kitaba lallai hakika mun ba wa musa littafi wato annabi musa alaihi salam mun ba shi littafin a attaura fai na min da bir rusul kuma muka biyo bayan shi annabi musa alaihi salam da wasu manzannin Allah wato ba annabi Musa kadai ne Allah ya turo shi a banu Isra'ila wa ataina isa ibn maryam albayyinati kuma mun bawa annabi isa dan maryam wasu ayoyi hujjoji wa hu bi ruhil qudus kuma mun karfafa masa da ruhi mai tsarki afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum shine Allah ya ce to ashe ko da yaushe wani manzo ya zo muku da abin da ku ba su so abinda ba ku sha'awa waɗannan annabawa da Allah ya turo su ga banu Isra'il ya turo su da dalilai da hujjoji amma duk da haka banu Isra'ila ba su battawaye ga Allah ta baraka ta'ala ba an ba wa annabi Musa littafin attaura amma wannan littafin bai isa shiryar da banu Isra'ila ba baya ga kasancewa littafi ne mai kima yana cikin manyan littattafan da Allah ya saukar ma annabawansa amma wannan littafin yahudawa ba su ci ribansa ba sannan Allah ya turo manzanninsa wanda a ƙarshe ya turo annabi isa alaihi salam annabi isa ɗin nan Allah ya ba shi ayoyi wa atainahu albayyinati mun ba shi hujjoji ah, annabi isa ya taho da ayoyin Allah kashi biyu akwai abin da ake ce masa ayatun kauniya da kuma ayatun shar'iyya annabi isa ya taho da ayatun kauniya ayoyin Allah ta sashin halitta ya tayar da matacce ko ya fitar da mutum daga kabarinsa bayan ya mutu ya fito yana da rai ya warkar da makaho waɗannan su ake kira ayatun kauniya aya ta sashin halittar Allah to sannan kuma annabi Isa alaihi salam ya taho da aya ta sashi na shari'a ita ce ake kira ayatun shar'iyya wanda al'ayatu shar'iyya da annabi Isa ya kawo ma banu Isra'il ita ce littafin Injil kenan annabi Isa ya taho da mu'ujiza kashi biyu ya kawo musu littafin Injil kuma ya taho musu da mu'jizozi daga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafa mu annabi Isa alaihi salam da ruhi mai tsarki amma duk da haka banu Isra'ila ba su yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba to me ake nufi da ruhi mai tsarki a karantarwar musulunci akwai fassara da yawa da malamai suka yi game da kalmar ruhul kudus wato ruhi mai tsarki amma mafi inganci eh, a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wato a karantarwa musulunci idan aka ce ruhi mai tsarki baya wuce ɗayan uku kuma kowane ɗaya daga cikin ukun nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, na farko malamai suna cewa da Allah ya ce wa ataina isa ibn maryam albayyinati mun ba wa annabi isa dan maryama hujjoji na wa'azi hujjoji na da'awa an ba shi hujja na littafi an ba shi hujja kuma na mu'jiza to bayan waɗannan abubuwa biyu da Allah ya ba shi wa'ayyadnahu kuma mun ƙarfafa masa da ruhi mai tsarki malamai suka ce kalmar ruhi mai tsarki din nan a fassara ta farko an ce abinda ake nufi da an ƙarfafa wa annabi isa alaihi salam da ruhi mai tsarki wato shi kansa ne allah baraka wa ta'ala ya bashi ruhi ya bashi rai rai na annabi isa tsahiratun tsarkakakkiyar rai ce turidul khaira wala turidu sharra wato ran annabi isa baya nufin sharri har abada shi kullum ransa a cikin ƙulla alheri yake baya tunani bare ya shirya wani sharri ga wani mutum don haka da aka ce wa ayyadna mun karfafa mu annabi isa bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki ana nufin bayan an bashi littafin injil aka bashi gudunmawa ta mu'jizozi to sannan kuma Allah ya tsarkake ransa wannan wata wato gudunmawa ce kuma ta daban da Allah ya bashi bi ma'ana ya karfafa masa ya taimaka masa da har ya bashi tsarkakekkiyar rai akwai dalilai waɗanda malaman suna suke kafawa a kan cewa ruhi mai tsarki shine rai na annabi isa alaihi salam hujja ta farko hadisin yana sahihu muslim hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda hadisi na 2366 ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mauludin yuladu illa na kasahu shaitan fayastahillu sarihan min naqsati shaitan sai annabi ya ce illabin maryam ah, wa ummuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani jinjirin da za a haifa a duniya mamin mauludin babu wani jinjiri da za a haifa a wannan duniya face a lokacin da ake haihuwansa illa na kasahu shaitan na kasahu bi ma'ana ta'anahu face lokacin da aka haifi wannan jinjiri ɗan yana zuwa ya tsikare shi da ya yatsarsa fa yastahillu sarikan sai shi wannan jinjiri ya tsala ihu sai ya tsala kuka manzon Allah ya ce min naqsati shetan kukan da jinjiri yake yi a dalilin wato tsikari ne na shaidan manzon Allah ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa a duniyan nan face haka ya faru da shi labna maryama wa ummuhu in ban da annabi isa da uwarsa su biyu hadisin ba wai al'imamu muslim ne kaɗai ya ruwaito shi ba hatta al'imamu bukhari ya ruwaito shi a wurare da yawa masalan hadisi ah, na 386 da 3,431 da ma gurare da yawa a riwaya ta al-Imam al-Bukhari manzon Allah ya ce kullu bani adam duka ‘yan adam maimakon a ce ma min mauludin duka ‘yan adam idan aka haifi mutum to shaidan yana zuwa ya tsikari wannan jinjiri in banda annabi isa da masa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta al-Imam al-Bukhari ke cewa kullu bani adam yatanu shaitanu fi jambihi wata riwaya aka ce fi jambaihi bi usbu'aihi hina yuladu duka ‘yan adam duk sa'ilin da aka haifi mutum shaidan yana zuwa ya tsikari wannan jinjirin da yatsarsa wata riwayar aka ce da yatsunsa gaira isa ibn maryam in banda annabi isa dan maryam fa zahaba manzon Allah ya ce shi shaidan ya tafi don ya tsikare shi fata'ana fil hijabi ya samu daman tsikarinsa amma ba shi ya taba ba shamakin da aka lulluba jinjirin ya taba bai taba jikinsa ba ah, da aka ce fata'ana fil hijab kaduwa fathul bari ibn hajar yake fassaran al hijab al jildu allati fiha al janin fasara biyu ne ko dai lokacin da shedan ya tafi tsikarin annabi isa wato tun yana cikin mahaifa ne domin da zaran an haifi mutum ne yake tsikarinsa da ya tafi zai tsikare shi sai ya tarar da annabi isa yana cikin mahaifa don haka sai ya tsikari mahaifin bai taba jikinsa ba au ko kuma ya kasance a saubul malfufu ala tufli bayan an riga an haife shi ne an ɗauke shi an naɗe shi a tsumma to wannan tsumma da aka naɗe shi da shi ake ce ma alhijab shedan da ya tafi tsikarinsa sai ya taba wannan tsumma don haka bai samu damar taba jikinsa ba abu huraira bayan ya ruwaito wannan hadisi wanda yake sahihul bukhari da sahihu muslim da ya gama faɗin hadisin sai ce ikra'u in shi'tum ku karanta ayan nan ta suratu ala imran aya ta biyar in kuna son ku ga shaida a lokacin da Allah yake ba mu labarin tarihin gyatumar ita maryam din gyatumar maryam maryam ita ce gyatumar annabi isa alaihi salam to gyatumar maryam Eh, wanda ake kiranta hannatu bintu faqus amma wannan suna bai taho a hadisin manzon Allah ba hannatu ba hamna ba in ka ce hamnatu ka ɗaure mimun wannan akwai daga cikin sahabbai mata masu sunan hamna daga cikinsu ma akwai kanwar matar manzon Allah ah, zainab bintu jahash akwai hamnatu bintu jahash ita hannatu Annabi Isa gyatumar annabi isa ah, ah, mahaifiyanta wato mahaifiyar maryam suna kiranta hannatu hannatu bi tashdidin nuni hannatu bintu faqus wannan suna bai taho a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma za ka same shi a tarihin ibn ishaq a wanda ibn ishaq yana cikin manyan malaman tarihi kuma na farko daga cikin malaman tarihin musulunci allah ya ji kansa Allah ya ba mu labarin haihuwar ita kanta Maryam. ya ce iz qalat imra'atu imrana iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara فتقبل مني إنك أنت السميع العليم iz qalat imran a lokacin da matar imrana ta yi addu'a matar imrana wato imrana shine mahaifin maryam gyatumar annabi isa alaihi salam to gyatumar maryam din ita ce hannatu yadda suka bata wannan suna Allah ke ba mu labarin addu'an da ta yi take cewa rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni lokacin da ta samu juna biyu a lokacin da ta samu ciki sai ta ce ya ubangiji na maka alkawari jinjirin da ke cikina dinnan na maka sa muharraran wato khalisan lil ibada wannan yaro zai zamanto na keɓe shi abin nan na hore shi rayuwarsa baki ɗaya ba abin da zai illa hidimar addininka ya zauna a baitul maqdis masallacin ƙudus ya dinga hidima sharan masallaci abin da duk ya shafi aikin masallaci ita gyatumin Maryam take yin alwashi ga Allah ta ce abin da zan haifa din nan tana tamanin ko namiji za ta samu to idan ku na haife shi tuna muka wannan alkawari innaka antas sami'ul alim lalle kai mai jin addu'a ne kuma masanin halin da bawa ke ciki to ita bata san cewa ba namiji ke cikinta ba me Allah ya ce a gaba فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله يجي فلما وضعتها لو كتشند تهي في تشيكين وضعتها لو كتشند تهي في تشيكين قالت لتهي في مريم كينان إتداتنا تمانو كون مجزات رامو لتهي في تغا أي مچ أكا سامو kala sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa to ya ubangiji gashi kuma na haifi jinjiran na ta mace ce ba namiji ba kuma can baya ga alkawari da nema wallahu a'lamu bima wada'at Allah shi yafi sanin abin da ta haifa ba wai sai ta sanar da shi ne Allah zai sani ba a wannan wannan kira'a ta hafsun kenan amma akwai wata kira'a da ake cewa wallahu a'lamu bima wada'atu wato rabbi inni wa ba'atu unsa wallahu a'lamu bima ba'atu ya Allah na haifi mace kuma Allah kai ka fi sanin abin da na haifa A idan kuka ce wallahu a'lamu bima ba'at Allah ya fi sanin abin da ta haifa ba sai ta faɗa masa ba duk dai su guda ta ce wa laysa zakaru kal unsa shi ko namiji bai zan kamar mace ba ta halitta akwai bambanci ta ƙarfin Eh, himma akwai bambanci eh, don haka ni da alkawari da nema in na samu ɗa namiji ga hidimar da na ce zai ci gaba da yi na masallaci hidima ga addininka to yanzu kuma mace ce na haifa mace ko ba kamar namiji take ba a lokacin da ta haifa take wannan magana ta ce wa inni sammai tuha maryam ni ko na yi mata ma suna maryam wanda ibnu kasir yake cewa wannan wani dalili ne mai ƙarfi da ke gwada cewa fihi dalilun ala jawazi tasmiyat yawmul wilada wannan yana gwada cewa daidai ne a yi ma yaro suna ranar da aka haife shi kun ga ranar da ta haifa take ma wannan yarinya suna wa inni sammaituha maryam kuma na mata suna maryam kama huwa eh, eh, zahiri yadda ya taho zahiri sai ya ce kuma li'annahu shar'u man qablana wa qad hukiya miraran wa bizalika sabatat sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato hakanan ya tabbata shari'ar su zamanin su kaga wannan ya gwada daidai ne da zaran ka haifi ɗa ka masa suna a ranar da aka haife shi a masa suna tun zamanin a gyatumin maryam alaihi salam ba ma yanzu ba to sannan kuma ya tabbata ma a shari'ar annabi muhammad ga hadisai da yawa wanda sahabbai suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran an musu haihuwa su ɗauki jinjiri su kawo manzon Allah manzon Allah ya ma wannan jinjiri suna a ranar da aka haihu wanda ibn kasir ya kawo misalai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka haifi ‘ya'ya a ranar da aka haifi yaran a ranakun da aka haife su suka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya musu suna a wannan rana ranar haihuwa ya ba da misalin farko da shi kansa annabi din domin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 4279 a lokacin da aka haifan masa dan auta dan auta shine yaro na ƙarshe ko eh, aka haifan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ɗa na ƙarshe wanda daga kansa annabi bai sake samun yaro ba shine ibrahim eh, da safe washe gari yake gaya masa habbai wulidali allailata waladun eh, samaituhu bismi abi ibrahim wato a daren yau an min haihuwa an haifan min ɗa namiji kuma na masa suna da sunan kakana annabi ibrahim eh, kun ga da safe annabi ke gaya masa habbai wannan ya gwada cewa shi kansa annabi ya taɓa yi ma ɗansa suna ranar da aka haife shi to bayan haka a lokacin da aka haifi ƙanin anas bin malik uwar anas bin malik lokacin da ta haifi ɗa ita ce gumai sa'u bintu milhan ta tura anas ta ce ɗauki wannan jinjiri maza maza ya tabbata ba abin da ya fara shiga cikin wannan jinjiri face yawun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wannan yaro ya taho da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kawo shi wajen manzon Allah annabi ya masa suna Abdullahi ya karɓi dabino ajiwa ya tauna ya saka masa a baki abinda ake ce ma at-tahnik bayan wannan yaron wato kanin Anas bin Malik dan Abu Talhat ansari akwai kuma Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda wanda shi ma sahabin manzon Allah ne an haifan masa ɗa ya ɗauko ɗan ya kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa suna a ranar da aka haife shi sannan akwai wani sahabi wanda shi ma aka masa haihuwa ya ɗauko ɗan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa'a saboda wata hidima da take gabansa har dai da sahabbai suka ga cewa hankalin manzon Allah baya kan wannan yaro sai aka ɗauki yaron aka mai da shi gida can bayan annabi ya gama hidimar da take gabansa sai ya juya ya ce ina yaron da aka kawo aka ce ya rasulallah ai mun ga shugula sun ma yawa har an mai da yaro gida sai ya ce to wani suna kai ma yaron yana tambayan uban baban ya ce ai ga sunar da ne masa sai ya ce a'a kai masa suna almunzir a ranar da aka haifi yaron hakenan wani mutum ko ya ce ya rasulallah wuli wulida li allailata a daren yau an mun haihuwa fa ma usamihi me zan masa suna sai annabi ya ce sammi ibnaka abdurrahman kai ma danka suna abdurrahman waɗannan hadisai za ka same su a cikin sahihul bukhari hadisi na 2723 hadisi na 3177 hadisi na 5718 ga sahihu muslim Ah, hadisi na dubu hudu da biyu da kuma hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da saba'in da tara ah, da hadisin da yake sahihul jami hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da ɗaya duka waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah ashe kun ga ya tabbata cewa a shari'ar mu mutum zai iya maɗansa suna ranar da aka haife shi to sannan kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a jinkirta yin suna zuwa rana ta bakwai wanda hadisin yana sahihul jami'i hadisi na 4541 hadisi ne ingantacce hadisin samura bin jundub kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yuhallaq ra'suhu manzon wa yuhlaq ra'suhu manzon Allah yace kowane yaro yana lamuntar abubuwa guda uku kowane yaro kamar jingina wato ya baka idan baka masa ba tamfar dai akwai wani sa a kanka kai mahaifin annabi ya kawo kalmar murtahinun duk wani yaro to yana bin mahaifinsa wani hakki na musamman bi aqiqatihi dabbar da za a yanka masa yuzbahu anhu sai manzon Allah ya ce yawmas sabi'i rana ta bakwai wa yusamma a masa suna wa yuhallaq ra'suhu a aske kansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya inganta aske kan jinjiri ya tabbata a sunnar annabi Muhammad aske kan jinjiri sunna ne yi ma yaro suna rana ta bakwai sunna ne yankan aƙiƙa sunna ne waɗannan abubuwa babu ko shakka a kansu a sunnar manzon Allah eh to eh ka iya cewa cire belu shine wanda ake kace na ce ina aka samo shi Ah. amma dai in aka ce suna aski da yankan dabba a rana ta bakwai waɗannan babu ko shakka sun tabbata a sunar annabi Muhammad ya za ka haɗa abubuwa biyu ɗin nan ne malamai suka ce eh babu shakka hadisi Allah ya ce murtahinun bi na sunansa sai rana ta bakwai in za ka yi ma yaron ka yanka to ba daidai ba ne ka faɗi sunansa a ranar da aka haife shi dalili saboda duk waɗannan sahabbai da muka faɗa annabi ya musu suna ranakun da aka haife su babu ɗaya daga cikinsu da aka ce an yanka masa rago amma da annabi ya tashi magana akan a yanka ma jinjiri rago sai ya alakanta yankan da rana ta bakwai don haka aka ce in ba ka da abin da za ka yanka ranar da aka yi haihuwa sai ka faɗi sunan ɗa amma in dai har kana da abin da zaka yanka to ka jinkirta zuwa rana ta bakwai wannan shine sunnar manzon Allah kuma babu wanda ya ce ana wani abu da ake kiransa hudu ba idan aka haihuwa sai a ce malam waya ake hudu ba to menene hudu ba a wani littafi zaka taba ganin an ce wai ana ma jinjiri hudu ba a wani littafi ina za mu samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya siffanta mana yadda ake wannan huduba hudubar kanta babu ita a hadisi sannan a yadda jama'a ke tammani kuma bai ma tabbata ba domin hadisin kiran sallah a kunnan dama da ikama a kunnan hagu shi ake amfani da shi a ce ana huduba kuma hadisin baya ga cewa ma yana da rauni akwai malaman sunna da yawa da suka ce ƙarya ne hadisi ne mabu'un ba ma da'ifun ba dan in ka ce hadisun da'ifun hadisi mai rauni amma in aka ce mabu'un in ka ce ma hadisin ƙarya ba ka yi laifi ba to hadisin kiran sallah a kunnan dama ga jinjiri da tada ikama a sa na hagu hadisi ne ba ma da'ifun ba mabu'un ne ya tabbata ƙarya aka yi wa manzon Allah babu shi a sunnar ma'aiki ka duba da'iful jami'i hadisi na 5881 babu shakka akwai malamai a tarihi da suka ce hadisin yana da kyau ka duba tuhfatul maudud na ibnul qayyim al-jawziya dan babu littafin da aka rubuta da ya bayani akan suna yanda ya kamata musulmi ya yi hidimar haihuwa irin tuhfatul maudud na ibnul qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa shafi na 71 ibn al-qayyim al-jawziya ya gwada cewa akwai malaman da suka nuna kiran sallah a kunnan dama da tada ikama a kunnan hagu hadisin ya inganta akwai malamai a tarihi da suka taba cewa hadisin ya inganta ala kulli halin mu ɗauka hadisin ya inganta wanda ya da shi ina ce kiran sallah zai a kunnan dama na jinjiri ya tada ikama a kunnan hagu na jinjiri ina sauran huduban ya ake yi me ake faɗa sannan shaidan ya ribaci wasu mutane da yawa wai ba hali ka yi ma yaro hudu ba sai ka faɗa masa sunansa to lokacin da kake faɗa ma jinjirin nan suna yana fahimtar ka kuwa abun kaga akwai batan basira a ciki babu hadisi ɗaya da ya ce ka gaya ma yaro suna wai abin da ya sa malamai ke irin wannan shaci faɗin ai saboda bi yaran da aka kawo annabi ah, ya musu addu'a sai annabi ya faɗi sunansu to annabi ya faɗa musu sunansu ne ko ko ya faɗa wa manyan mutane ga sunan jinjiri kuskuren da aka yi kenan don haka ba daidai bane ka ce wai hudu ba tana haɗe da suna shi annabi ya ce ranar bakwai ake abu uku ɗin nan ba daidai bane ka bayyana sunan yaro kafin rana ta bakwai muddin za ka yanka masa rago amma in ba ka masa yanka ranar da aka haife shi lokacin ma da aka haife shi daidai ne ka yi masa sunna mafi ƙarfi da ya kamata mu rike uwa ita ce idan aka yi haihuwa a samo dabinon al'ajuwa dabino da ake kiransa al'ajuwa wanda ake samunsa a garin madina wanda ban da madina ba inda ake samun wannan dabino dabino ne wanda ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashin albarka yana da ɗimbin albarka bai kamata a ce gidan musulmi babu shi ba al'ajuwa manzon Allah ke cewa da za ka ci kwaya bakwai da safe baka ci komi ba to idan akwai poison ba zai ma illa ba ba zai ma lahani ba hakan nan kuma sihiri ba zai kama ka ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka kawo masa yaro daga gidan abu talha abu ansari anas ya kawo masa kaninsa kafin ya iso dama uwar anas ta ɗauki dabinon ajiwa ta bashi ta ce kai manzon Allah lokacin da aka zo da jinjiri sai manzon Allah ya ce amma ahu shay'un shin akwai wani abu da aka haɗo yaron da shi sahabbai suka ce akwai akwai dabino shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ajiwa din ya tauna da ya tauna ya buɗe bakin yaron ya lakuci yawunsa ya goga masa a saman bakin ya saman bakinsa saman bakin jinjiri shine alhanak da ya goga masa Anas bin Malik ya ce sai ga yaron yana lanɗa bakinsa wato yana haɗiye yawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake garwaye da wannan dabino na ajwa kaga albarka ta haɗu da wata albarka ga albarkan yawun manzon Allah ga albarkan kuma dabinon ajiwa shine anas ke cewa abu na farko da ya shiga cikin wannan jinjirin shine yawon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunna mafi karfi da ya kamata mu rike dangane da haihuwa da zaran an ma haihuwa ko ruwa ka tabbata ba a ba wa jinjirin nan ba abu na farko da za ka yi ko dai kai da kanka ka yi ko ko abinda malamai suka ce ka nemi malamin sunna ba ma malami ba ko da wani mutum ne wanda ake ganin yana rikon addini ka yi kokari ka neme shi ka bashi kuma ko da mace ce kamar misali imamu ahmad bin hanbal ka duba tuhfatul mawdud na ibn al-qayyim al-imamu ahmad ku duba matsayinsa a cikin malaman sunna amma da aka masa haihuwa sai ya ce ma uwar yaron ta yi ma yaron ta haniki don ya gwada cewa ba abu ne wanda yake banta da wasu mutane na daban ba mace ma za ta iya yi don haka mutumin da ake son ya zama ya yi ma yaron tahnik ne ya zamanto mutum ne wanda yake kamanta riƙon addini na'am babu wanda zaka same shi kamili babu wanda ya cika la ma'suma illa man asamahullah amma wanda ake masa fatan yana kamantawa sai a kai masa wannan jinjiri a bashi dabinon ajuwa ya tauna wannan dabino ya buɗe bakin yaron ya lakuta masa wannan sunna ne garanti ɗari bisa ɗari babu ko shakka a kai to abu na biyu shine addu'a addu'a da za ka yi ma yaro ko babu addu'a ɗaya da ta tabbata daga bakin annabi muhammad babu ita duk wanda ya ce maka ga addu'a guda da ta fito daga bakin manzon Allah wanda ya ma yaran nan da ake ta kawo masa domin yara da aka dinga kawo ma annabi a yaro idan an yi haihuwa a kawo masa saboda fatan albarkan jikin manzon Allah manzon Allah ya karbi dabino ya tauna ya sa masa yawo ya masa suna sai da aka samu sahabban manzon Allah kamar mutum ɗari uku kowa ya annabi ya masa suna Abdullahi sahabban manzon Allah mutum ɗari uku kowane sunansa Abdullahi an kawo kai mai sunanka ya to an canza abdullahi daga yau sai da aka samu mutum ɗari uku in ji malaman tarihi babu wata addu'a ta takamaimai daga bakin manzon Allah wato Allah Ta baraka wata ala ya sauƙaƙe maka ya ƙyale kai kasan abin da kake so ka roƙa ma ɗanka kuma da harshen da ka ga dama ku lura da kyau ba wai sai da larabci ba duk harshen da ka ga dama a wannan lokaci abu na farko ka tabbata an yi masa tahnik shine na farko to da zaran ka yi masa at-tahnik to sai kuma kai ta masa addu'o'i wanda duk kaga dama Allah ya bashi Allah ya bashi kyakkyawar rayuwa Allah ya bashi basira Allah ya raya shi a sunna Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza kai ta masa addu'o'i babu wasu addu'o'i na musamman da aka ware aka ce sai su da fatan ku gane to wannan labari na ah, ita gyatuman maryam yana ƙarfafa waccan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma malamai da dama a tarihin musulunci an samu waɗanda suka soki wannan hadisi na abu huraira akwai waɗanda suka yi suka ga hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam yat'anu shaitanu fi jambaihi bi usbu'aihi hina yuladu gaira isa ibn maryam manzon Allah ya ce duka ‘yan adam a lokacin da ake haihuwansu shaidan yana tsikaninsu in banda annabi isa ɗan maryam fa zahaba fa ta'ana fil hijab ya tafi da kokarin ya tsikari annabi isa lokacin da aka haife shi sai Allah ya kare sai ya taba jikin wato tsummar da aka nannade shi Allah ya ba mu labarin wanda wannan aya Abu hurairai yake kafa hujja da ita iz qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa sai ta ce wa inni sammaituha maryam ni na yi mata suna maryam wa inni u'izuha bika kuma ni ina neman ina ma ita wannan yata wa tsarinka wa ha da zuriyan da za ta haifa su ma ina neman musu tsarinka mina shaitanin rajim game da shaitan abin la'anta ah, fastajaba Allahu laha kuma sai Allah ya amshi addu'an ita Maryam din abin nan jatuman Maryam ya tsare Maryam daga sharrin shaidan kuma ya tsare a ɗan maryam shine annabi isa alaihi salam daga sharri na shaidan malamai suna cewa wannan hadisi na abu hurera shine hujjar da ta sa ake kiran annabi isa ruhul kudus bi ma'ana Allah ya ƙarfafa ma annabi isa da ruhi mai tsarki ruhi mai tsarki bi ma'ana ruhinsa shaidan bai samu daman tsikararsa ba a lokacin da aka haife shi kamar yadda na ce muku miyagun malamai sun yi suka ga wannan hadisi duk wani malami a tarihi musulunci da ka ji ya soki wannan hadisi in ka bi salsalo ka bi tarihi za ka tarar da cewa wannan malami baya cikin malaman kwarai domin duk malamin sunna ba zai yi suka ga hadisin annabi muhammad ba matukar wannan hadisi ya tabbata daga bakin manzon allah ba dole ba ne magana ta kama hankalinka kafin ka yadda Allah yana iya faɗin maganar da ta saba hankalinka saboda shari'a ta fi hankalinka faɗi babu mamaki kai baka gama cikan hankalin ba sai nan gaba hankalinka zai cika don haka a yanzu ba za ka fahimci hikimar ba sai dai nan gaba daga cikin malaman da suka soki wannan hadisi akwai al-imamu zamakshari a cikin tafsirinsa al-kashaf ka duba tafsirin wannan aya ta suratu ala imran al-imam yake cewa in sahha hadha hadith to idan wannan hadisi ya inganta fa ma'anahu abin da yake nuna mana anna kullu mauludin yatma'u ash-shaytanu fi igwa'ihi kowane mutum aka haifa a nan duniya shedan yana da kwadayin zai iya batar da shi illa maryama wabnaha in banda maryam da danta in hadisin nan ya inganta to ma'anarsa ba ta wuce wannan in ji al-imam az wato abin da hadisin yake gwadawa tunda annabi ya ce kowane mutum ya zo duniya shaidan ya tsikare shi in banda maryam da ɗanta kaga ana gwada cewa shaidan yana da tamanin iya rudar da mutumin da ya zo duniyan nan matukar ba maryam bane ko kuma ɗanta ya ce fa ma kana ne su kam Allah ya tsare su shi ne sai ya ce to idan ka ɗauki wannan hadisin yaya za ka yi da ayar da take suratul hijr Ah, lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya ce mala'iku su yi sujada ga annabi Adam mala'iku suka yi shaidan ya ce yaƙi sai Allah ya ce ya tsine masa da Allah ya tsine ma shaidan kala sai ya ce rabbi bima a gawaita ni rabbi bima a gawaita ni la uzayyinan lahum fil Ƙala sai shaidan ya ce a wannan lokaci da Allah ya la'ance shi nan take shaidan ya ce rabbi ya ubangiji bima agwaita ni ina rantsuwa da abin da ka hallaka ni dalilinsa kaga shaidan ya san girman Allah la uzayyinanna lahum fil ardi su waɗannan mutane da aka hallaka ni a dalilin su saboda na kima ah, babansu sujjada to su zuriyansa wato ‘yan adam zan ƙawata musu rayuwa ta nan duniya la'uzayyinan lahum fil ardi zan musu kwalliya ma ita wannan duniya zan mata kwalliya mata ado yanda ɗan adam zai ta burin ya same ta ya manta ma lahira har a wayi gari kwanakinsa sun ƙare bai yi kansa kyakkyawan tanadi na kiyama ba sai na yi ƙoƙarin na ruɗi ɗan adam da wannan wala ugu yannahum ajma'ina kuma wallahi kaga ya ce ina rantsuwa lalle sai na hallaka su baki ɗaya kamar yadda ya Allah ka nufe ni da halaka ni ko sai na yi ƙoƙarin hallaka waɗannan mutane amma nan take sai ya ce illa ibadaka illa ibadaka minhumul mukhlasin shi shedan ya san cewa ba zai iya hallaka yan adam duka ba gashi dai ya kawo kalmar umumi eh, illa ibadaka eh, yace wala ugu yanahum ajma'in zan batar da su baki ɗayansu sai sai ce a illa ibadaka minhumul mukhlasina sai fa in dafa bayan ka waɗanda ka tsarkake ba waɗanda suka tsarkake kansu ba al mukhlas ba al mukhlis ba al mukhlasina sai fa bayanka waɗanda kai ka tsarkake su don ɗan adam bai iya kare kansa sai dai kariya ta Allah Allah shi mana kariya ya ce sai dai fa bayinka ka waɗanda ka tsarkake to tabbas na san bani iya cin nasara a kansu da faɗin haka sai Allah ya ce qala za siratun alayya mustaqim Allah ya ce haza siratun alayya mustaqim ah, wannan tafarki ne gare ni madaidaici a ah, dama baka da iko a kansa inna ibadi inna ibadi la salaka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al sai Allah ya ce inna ibadi ai bayina laisa laka alaihim sultan su bayina masu bauta na baka samun iko a kansu illa man ittaba'aka min algawi sai dai fa wanda ya bi ka cikin rudaddu wato halakakku duk wani halakakke da ya kokari ya bi ka to wannan zaka iya batar da shi sai Allah ya ce wa inna jahannama wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in wa inna jahannama kuma lalle ita wuta jahannama la maw'iduhum ita ce alkawarin duk mutanen da suka bi ka ajma'ina baki daya Allah shi kare mu al-imamu zamakshari ya ce to wastihlalu sabiyyi sarihan min massi shaytani idan aka ce don an haifi jinjiri tsala ihun da yake yin nan dalilin shafan da shaidan ya masa ne dalilin tsikarin shaidan ne sai ce takhyilun li fihi kamar ana suranta cewa shaidan ya samu damar kwaɗayin hallaka wannan jinjirin kenan ka annahu ya masuhu wa yadribu bi yadihi alaihi kamar kenan in ya taba jikinsa ko ko ya buga shi kamar ya masa alama kenan wanda shedan bai iya masa alama ba shi na annabi isa da masa kenan duk wanda shedan ya iya masa alama kaga yana gwada cewa zai iya cin nasara a kansa in lokacin da yake tawa sai ya ce min man uguyihi wato kamar wannan yana cikin waɗanda zan batar da shi shi yasa ake cewa ya tsikare shi wato ta wajen nunawa ne kaga shi al-imam zamakshari yana suranta abin kamar a ce ah, ga shedan nan ga mutane nan ana hayayyafa sai shaidan yana nuna kowane yana tsikarin kowane me yake nuna me yake gwada maka wato kai misali a ce kana gurin kana kallo wato yana gwada maka cewa duk wanda ya nuna shi a wannan zan da shi wannan zan da shi shi yasa yake tsikarin su ko abinda imamu zamakshari yake faɗa kenan yace in ba haka ba me hikimar tsikarin me hikimar nunawa me hikimar taba jikin jinjiri to wannan bayani da yayi malaman sunna sun masa martani da yawan gaske yadda kuka ji hadisin nan abu huraira ya ruwaito shi kuma yana sahihul bukhari da sahihu muslim ina ce makoran ingancin hadisi kenan aqida ta malaman sunna har a ce hadisi ya fito daga littafin imamul bukhari yana sahihul bukhari yana sahihu muslim to wannan hadisi ya tabbata mai inganci baya bukatar a ce mar hadisi ingantacce sai dai a ce mar hadisi muttafaqun alai da inda duk kaji an ce hadisi muttafaqun alai babu tantama wannan hadisi wato tamfar kanin ayan qur'ani ne dan duk mutumin da zai iya karyata shi to in ya karyata aya kar kai mamaki domin ya samu shaidan musulmai a tarihin duniya tun bayan mutuwar manzon Allah malaman da aka yi waɗanda suka biyo bayan ah, al-Imam bukhari da Muslim sun yi ƙoƙari su tankaɗe su rairaye hadisansu wallahi duk sa'ilin da suka yi bincike sai su samu yanda aka faɗa haka na hadisan suke dai ingantattu shi yasa kaga har sun share sama da shekara dubu da ɗaruruka zuwa yau duk wani malami na sunna idan aka ce ma hadisi ya hito littafin imamul bukhari sai ya saranda to bare kuma wanda ya hito daga littafin al-imamul bukhari da al-imamu muslim ibn hajar al-asqalani ya yi masa martani wanda shine babban malami da ya yi sharhan sahihul bukhari a tarihi babu sharha da aka yi masa sahihul bukhari irin sharha na ibn hajar al-asqalani shine fathul bari Allah ya ji kansu ibn hajar da yake sharhan wannan hadisin a cikin fathul bari bi sharhi sahihul bukhari yake cewa wallazi yaqtadihi lafzul hadis la ishkala fi ma'nahu wannan hadisin yadda lafazinsa ya zo babu wata matsala kar ma kai tunanin akwai matsala a jiki babu in je ibn hajar ya ce wala mukhalafa lima sabata min ismatil anbiya sannan hadisin nan baya gwada cewa wasu annabawa suna da tsari na Allah wasu kuma ba su da tsari kada ka ji don an ce annabi Isa ne kadai shedan bai tsikare shi ba ce ah, to ya ake cewa annabawa tsararru ne ma'asumai ba sa laifi she sun fi karfin shedan tun daga shedan ya samu daman taba su sai ya ce wannan hadisin bai warware cewa annabawa ma'asumai ne ba annabawa ba sa sabon Allah kuma sun fi karfin shedanu sai ce bal zahirul ah, khabari in ka ɗauki hadisin nan da kyau ka lura da shi abinda annabi Muhammad yake cewa shine inna iblisa mumakkanun a lokacin da Allah ya la'anci iblis ku lura da kyau lokacin da Allah ya la'anci Iblis, Iblis ya tabbata masa wuta ce, a wannan lokaci sai ya yi roƙo ya buƙaci Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama da zai daɗe a duniyan nan ya kuma samu ikon batar da ɗan adam. Allah ya sauƙaƙe masa kafofi masu yawan gaske na cin nasara a kan ɗan adam. Ku gane da kyau, har ma Allah ya ba shi dama duk jinjirin da za a haifa ya isa gare shi ya taba shi wato kun ga kenan Allah ya amsa addu'an shedan ya biya mai bukatarsa na cewa ya ba shi cikakken iko yadda zai iya kokari ya ga cewa ya bada ɗan adam amma duk da haka take Allah sai ya masa togiya ya ce banda na ba za ka ci nasara ba kun gane wato ba shi damar zai iya taɓa jikin jinjiri kamar yana gwada maka Allah ya ba ma shedan wata dama fa fiye da yadda kai kake tunani kai kana tunanin shaidan yana wahala kafin ya bada dan adam sannan ga hadisin annabi da yake gwada maka cewa shaidan fa yana ma samun daman taba jikinka lokacin da aka haife ka kafin ma ka girma don haka ka gane cewa akwai wani babban hadari a gabanka sai ya ce lakin man kana min ibadillahi al sai dai kuma dan shaidan ya samu daman taba jarirai Bayan Allah na gari waɗanda Allah ya tsarkake su lam yaturruhu zalikal masu aslan taba wanda shaidan ya musu ba zai cutar da su ba samsam wastufniya minal mukhlasina amma duk da haka sai Allah ya ware cikin yan adam kaf yace Maryam da ɗanta babu shakka shaidan bai samu daman taba su ba maganar ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ibnu hajar ya ce fa hadha wajhul ikhtisas wannan ita ce fuska na keɓanta ɗin Allah ya ware annabi Isa da wata falala wata daraja ta musamman sai ce wala yalzimu minhu tasallutuhu ala ghairihima min al wanda aka ce a Maryam da ɗanta ne kadai suka tsira daga tsikarin shedan to wannan bai gwada cewa shedan ya samu iko akan saura wanda shi kansa al-Imam Zamakshari in ka duba littafin nasa na tafsiri a ƙarshen maganarsa sai da ya gane cewa babu shakka sallamewa hadisin annabi Muhammad shi ya ce yace ne yake cewa ma'al ihtimal la yajuz daf'ul khabari zato bai taɓa zama daidai mutum ya dogara da shi ya kawar da hadisin annabi Muhammad kai amfani da tunani to ya za a ce kaza saboda kai ana ka gani abin ya saba wa tunaninka sai ka ce to hadisin ma ƙarya ne ya ce to duk mutumin da zai yi haka ya fada halaka kaga ya gane ya shiga kuskure akwai alƙabu iyab wanda alƙabu iyab yana cikin malaman sunna Allah ya ji kansa ya rubuta a shafa kun san littafin a shafa ko littafin yabo ga manzon Allah alƙabu iyab yake cewa inna jami'al anbiya yatasharakuna fiha wannan falala ba wai maryam da ɗanta ne kawai suka keɓanta da shi ba duk annabawan Allah suna tarayya a cikin wannan falala in ji alkabu iya ah, wato ba ma maryam ne da annabi isa kawai ba duk wani annabin da ya zo duniyan nan shedan bai samun daman tsikarinsa da fatan ku gane me yasa alkabu iya da yayi wannan ah, saboda yayi kokari ya gwada cewa annabi muhammad ba ya samu wannan daraja yana kokarin ya sama wa annabi wannan daraja amma ah, ku tuna wa ya faɗi maganar annabi Muhammad ko ya manta kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi magana ya ce kullu bani adam a wata riwaya ya ce mamin mauludin kaga ya kore samuwar duk wani taliki wanda zai zo duniyar nan wai a ce dan bai tsikare shi ba in banda maryam sai ta da a ce annabi yana ciki ko wani annabi yana ciki da a wannan lokaci manzon Allah ya ware amma manzon Allah bai haka ba ka duba sharhu sahih muslim na al-imam an-nawawi da yake martani ga alqabi iyab a bisa wannan fahimtar tasa yake cewa hazihi fadilatun zahira ku kiyaye wannan magana da ta fito daga bakin annabi Muhammad falala ce a bayyane karara ta annabi Isa da uwarsa wa zahirul hadis ikhtisasuha bi Isa wa ummihi zahirin hadisin nan abin da ya gwada mana shine Allah ya keɓe Maryam da ɗanta su ne kaɗai ya ba su wannan daraja daga cikin dukkan ‘yan adam. Saboda haka barin hadisin nan a yadda ya fito daga bakin manzon Allah shine ya fi dacewa. Na'am, shin wannan yana gwada kenan annabi Isa ya fi annabi Muhammad? Saboda wannan hadisi da ya fito daga bakin manzon Allah. a kuskure ne akwai wata ka'ida da malamai suke bayarwa malamai suna cewa innal fadilata innal maziyata la tadullu ala al-afdaliyya innal maziya la tadullu ala al-afdaliyya don Allah ya maka wata yar kyauta baya gwada kahi kowa misali don Allah ya baka shugabancin wani yanki bai gwada cewa kahi mutanen wannan yankin ko wannan jarabawa ce Allah ya baka ko ko kyauta ce ya ware ya baka yadda ya maka wannan kyauta haka kuma akwai wani wanda ya bashi kyautan da kai kuma bai baka ba kun gane saboda haka Allah yakan ware halitta ya masa wata kyauta bai ma kowa ba a duniya sannan kuma ya ware wani ya masa kyautan da bai yi ma irin wancan ba wannan ni'ima ce ta Allah falala ce ta Allah ah, yana da damar ya ware halittunsa da irin kyautan da ya ga ya dace da kowa shi yasa malamai suka yi wannan ka'ida in baka ɗauki wannan ka'ida ba to babu shakka ka samu kanka a cikin rudani in kana karanta hadisi da kuma tarihin manzon Allah domin da zaran ka kawo wannan yake ce a a to annabi Isa ya fi annabi Muhammad kuma kana faɗin haka kayi kuskure kamar yadda wani kafiri yake wa'azi wai da ya ɗauko wannan hadisin yana ƙoƙarin ya yi amfani da shi ya gwada cewa annabi Isa alaihi salam ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san cewa mu mun yadda da annabi Muhammad din kuma mun yadda da annabi Isa alaihi salam din ba ba mu ware kowane na biyu da irin wannan magana ta fito daga bakin manzon Allah a ce wannan magana ta fito daga bakin annabi Muhammad wannan yana gwada maka cewa annabi Muhammad yana da cikakken adalci ga wani addini da annabi ya tarar da shi a duniya amma annabi bai yi son kai ba sai ya ɗauki wata falala ya danka wa masu wannan addinin misali ya ce kun ga annabi isa da uwarsa duniya kaf babu wani wanda shaidan bai tsikare shi ba sai su shi akwai adalci da ta wuce irin na manzon Allah ina laifi ya karkata abin makansa ja duk duniya banda ni ba wanda shaidan bai tsikara ba ya yi shiru ya za ka yi ka gane amma manzon Allah sai ya yi adalci sai ya ba wa annabi Isa matsayinsa ku duba Qur'ani aka ware sura guda aka yi mata suna suratu Maryam uwar annabi Isa amma babu suratu Amina gyatumar manzon Allah babu suratu a, suratu Amina sura mai sunan Amina gyatumar annabi Muhammad akwai babu amma akwai sura mai sunan gyatuman annabi isa alaihi salam ba wai ana gwada maka cewa kiristaniti shine gaskiya balla akwai a gaskiyan da yake cikin wannan addinin musulunci da yake mai adalci ne ya tabbatar da wannan gaskiya wala ya jiri mannakum shana'anu qaumin ولا اعدلوه وأقرب للتقوى الله تبارك وتعالى يتي ولا يجرمنكم شنآن قوم kada ƙin wasu mutane ya ɗebe ku har ya zan ya hana ku ala Allah ta adilu ku ki yin adalci dan ka ki wani mutum ka ki adalci sai Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa adalcin shi yafi kusantar da mutum ga kiyaye dokan Allah idan ana neman shari'a akan nemi mai adalci mutumin da yake bashi da adalci ba a tamanin za a samu shari'a tare da shi shi sa manzon Allah yake cewa ku yi adalci adalcin nan shi yafi jawo mutane zuwa ga tsoron Allah shi yafi jawo mutane zuwa ga karban addini saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ya faɗi kyauta da Allah ya ware annabi Isa da gyatumarsa ya ba su babu ko shakka amma kuma wannan bai gwada cewa annabi Isa ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta ya za a yi mu gane manzon Allah ya fi annabi Isa sai mu tattaro kyaututtukan da Allah ya ba mu annabi Isa mu haɗa waje guda mu tattaro kyaututtukan da Allah ya ba wa annabi Muhammad a wannan lokaci ne za ka san wanne ne gwani bari ba ku wani misali domin al'imamu muslim Allah ya ji kansa wato lokacin da ya kawo wannan hadisi da yake gwada falalan annabi isa da yatumarsa a gaban hadisin sai ya koro kuma hadisai da yawa makamantansu da suke gwada adalcin annabi muhammad shi dai bai ce komai ba shi dai ya ruwaito hadisin sai tsallaka gaba kuma sai kawo wani hadisi wanda yake kama da wannan gabacin ya kawo wani hadisi mai kama da wannan don ya kwatanta maka adalcin manzon Allah a gaba ya kawo wani hadisi hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito gaba da wannan hadisin bayan Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi da manzon Allah yake cewa babu mutum wanda shaidan bai tsikare shi ba illa Maryam da ɗanta sannan sai ga wannan hadisi na Anas bin Malik ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya taho ga manzon Allah da manzon eh, da wannan mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ja'a rajulun ila rasulillah faƙala sai yana zuwa sai ya yi wa annabi kirari wani mutum ne ya zo gaban manzon Allah kuma ga sahabbai na zaune sai ya ce ya khairal bariya ya khairal bariya ya mafificin duniya wato ya mafificin talikai ah, kamar yadda Allah ya faɗa mana suratul bayyana ko ula'ika hum khairul bariya ah, ko ula'ika hum sharrul bariya ya wanda ya fi wato ya mafifici a cikin dukkan halittu na duniya faƙalar rasulullah mutumin nan yana faɗin haka sai manzon Allah ya ce za ka ibrahimu alaihi salam ai kalmar da ka faɗa ba tawa ba ce ta annabi ibrahim ce kaji abin da ya faɗa ya khairal bariya ya mafifici a duniya sai ce a za ka ibrahim annabi ibrahim kenan ba ni ba ne <laughs> in ji manzon Allah kun ga tawali'un annabi da kuma kokarin faɗin gaskiya amma kuma ai hadisi ya tabbata manzon Allah yake cewa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam a ranar tashin kiyama amma da annabi ya faɗi wannan magana wallahi sai da kalmar ta yi masa nauyi a baki saboda tawali'un manzon Allah da ya faɗi wannan magana bai taɓa faɗa ba ranar da ya ce wa sahabbansa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ni ne shugaban yan adam a ranar tashin kiyama yana faɗa sai ya ce wala fakhra wala fakhra ba alfahari nake ba ba alfahari nake ba kaga har ma yana tsoro kada fa kuma shedan ya shiga zuciyarsa wancan mutumin da yazo ya ce ya mafificin halittu sai ya ce annabi ibrahim alaihi salam kun ga tawali'u ko misali na farko kenan ka ɗauki wannan hadisin ka kwatanta da wancan hadisi in kana nufin wancan hadisi ya gwada cewa annabi isa ya keɓanta daga dukkan mutane ko an samu hadisi wanda ya gwada cewa Nabi isa shedan bai taba shi ba da shi da uwarsa to wannan hadisin kuma wani yazo ya ce ya wanda ya fi kowa a duniya kaf sai annabi ya ce wannan annabi ibrahim kenan da wancan da wannan wanne ne ya fi daraja wannan ya fi daraja ya dan shedan bai tsikare ka ba in ya zan baka bi kowa ba a duniya ai kaga ba ai ba ko amma wannan cewa aka ya wanda ya fi kowa a duniya gaba ɗaya sai manzon Allah ya ce annabi ibrahim kenan kun ga wannan yafi wancan shine imamu muslim ya kawo shi a gaban wannan a can gaba kuma sai kawo mana wata matsala wadda za ta auku ah, dangane da saukan aya ta suratu zumar aya ta 68 da Allah yake cewa wa nufiha fi suri fasaiqa wa nufiha bi suri fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah hmm. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في سوري الله يتي سورة الزمر آية 68 idan aka yi busa cikin ƙaho busa na farko fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk wani wanda yake cikin sammai da duk wani mai rai da ke cikin ƙasa zai suma bi ma'ana zai mutu illa man sha Allahu sai dai waɗanda Allah ya nufin ba za su mutu ba thumma nufika fihi ukhra sannan za a sake busa a cikin wannan kahon shi dai wannan kahon Allah ya ce fa kiyamun qiyamun yanzuruna sai gashi mutane sun mimmike suna kallo suna jiran hisabi daga Allah tabaraka wa ta'ala الله ya وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووضع الكتاب الله يتي أكا أجل تاهي بمعنى لتاهي أيوكا نمتاني mutane sun taso daga kaburbura Allah tabaraka wa ta'ala ya tattaro mala'iku da sauran halittu za a yi hisabi ga ‘yan adam an kawo littattafai an babba ma kowa waji abin nabiyi na an kawo annabawa wa shuhada'i da shahidai wa qudiya bainahum bil haqqi an yi hukunci tsakaninsu hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma ba a cuci kowa ba al-imamu muslim dangane da fassarar wannan aya kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ji abin nabiyina yana gwada cewa bayan an yi busa cikin kaho Allah zai tattaro annabawa bi ma'ana idan aka yi busa na biyu to mutane za su tashi daga kaburbura sai imamu muslim ya kawo wannan hadisi wanda yake kwatanta muku adalcin annabi muhammad yana gaban wancan hadisin har yanzu hadisi na 2373 hadisin abu huraira abu hurere ba da labari ya ce bainama yahudiyun ya aridu sil'atan lahu wata rana a kasuwan madina wani bayahude ya taho yana tallan kayansa yana da kayan sayarwa kun san akwai yahudawa a garin madina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya biha shay'an karihahu sai ga wani musulmi ya taho ya taya kayan ah, ya ciro kuɗi ya bashi ah, sai wannan kuɗin bai masa ba aulam hu wato bai yarda da shi ba wato shakka abdulaziz shi ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito eh, ana ce masa abdulaziz waɗanda suka ruwaito hadisin yayi kokwanto shin abinda abu hurairah ya faɗa shine eh, utiya biha shay'an karihahu aulam yarda hu ya dai rasa wanne ne ya manta wato ba yahudan ya zo yana tallan kayansa ga wani musulmi ya zo zai saya shi kenan da musulmin ya taya kala sai shi wannan bayahudan ya ce la wallazi tsafa musa alaihi salamu alal bashar ya ce sam ina rantsuwa da allan da ya fifita annabi musa akan ‘yan adam ina rantsuwa da allan da ya fifita annabi musa akan ‘yan adam wallahi ba zan sai da kayana a yadda ka taya ba kun ji kalmar da ya faɗa ko fasami a hura min al-ansari to akwai wani mutum kuma a can a zaune daga cikin sahabban manzon Allah mazauna Madina yana can a gefe yana jin abin da ke aukuwa tsakanin wancan mutum da kuma wancan bayahude shi wancan sahabi manzon Allah da yake zaune a gefe ba da shi fa ake cinikin ba da ya ji wannan kalma da ta fito daga bakin bayahude ya rantse da Allahn da ya fifita annabi Musa akan ‘yan Adam’. ya rantse da Allah da ya fifita annabi Musa akan ‘yan adam ba zai sai da kayan nan haka ba, ai tashin sa kawai bai yi wata wata ba, fala tsama waje haku yana zuwa sai ya make wannan ba Yahuda ya share shi da mari. Ya kafa masa mari, kala sannan sai ya magana. Dalilin da yasa na mare ka, Kulu kana cewa wallazi tsafa Musa alaihi salamu alal bashar kana cewa ka rantse da wanda ya zabi annabi Musa ya fifita shi akan ‘yan adam. yaya za ka faɗi wannan maganar eh, a garin nan a garin madina wa rasulullahi bai na na ga manzon Allah yana da rai bai ma mutu ba ka ce wai Allah ya zaɓi annabi Musa ya fifita shi akan ‘yan adam wato ya fi annabi mu kenan ko wato shi yasa ya make shi kala abu hurairah yace faza zahaba yahudi sai wannan ba yahudi ya tafi gurin manzon Allah ila rasulillah fa kala yana zuwa sai ya ce ya abal qasim ya kai baban qasim na kawo ƙara inna li zimmatan wa ahdan ni dai na san ina da amana kuma ina da alkawarin zama a wannan garin ko yace eh kana da shi sai ya ce to fulanun latsama wace wani fa ya mari fuskata saboda haka yasa na kawo ƙaransa wajenka kun ga ba yahudan yana da hankali ko ko hikima fa kala rasulullahi sai manzon Allah yasa aka kira wancan da ya zo manzon Allah sai ya ce masa lima latamta wajhahu don mai kama da fuskansa kala sai ya ce ya rasulullah kaji kaji yadda magana take ni dai ina tsuguna a gefe ina harka ta naji suna ciniki yana da kayan sayarwa wancan ya taya sai ya ce shi wallahi bai sayarwa ya rantse da wallazi tsafa Musa alaihi salamu alal bashar ya rantse da allan da ya fifita a annabi Musa akan dukan yan adam to don me zai faɗi wannan magana wa anta baina azhurina kai kana da rai kana cikin garin nan a ce wai wani ya zo ya faɗi irin wannan magana a garinmu kala abu hurairu ya ce fagadiba rasulullah manzon Allah ya fusata hatta urifal gadabu fi wajhihi sai da aka gane wato fushin a fuskansa da ganin fuskar manzon Allah ka tabbata ya fushi hankalinsa ya tashi sun makala bayan hankalinsa ya kwanta sai manzon Allah ya ce la tufaddilu baina illa. ku musulmai kar ku yadda ku rika fifita tsakanin annabawan Allah a kun kaga annabi yana kokarin ya gwada maganar ma ba yahudan kamar gaskiya ce saboda tawali'unsa manzon Allah ya ce to fa innahu yunfaku fi suri kun ji abin Allah ya faɗa za a yi busa cikin kaho idan aka yi busa cikin kaho fa yas'aqu man fi samawati wa man fil ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa zai suma zai mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya nufi thumma yunfakhu fihi ukhra sannan a sake busa in an sake busa busa na biyu manzon Allah ya ce fa akunu awwala man yub'as a wata riwaya ya ce fa akunu awwala man bu'isa idan aka yi busa busan kaho na biyu manzon Allah yana gaya masa habbai kuma ba yahudan yana gurin yace ni ne mutum na farko da zai tashi da rai ni ne mutum na farko wanda zai tashi da rai idan aka yi busan kaho na biyu au ko ko yace fi awwali man yub'as ina cikin na farkon waɗanda man bu'isa waɗanda aka da su yace to amma abin akwai wani abun mamaki in ji manzon Allah yace ni na tabbatar in an yi busa cikin kaho Allah ya tabbatar min in dai aka yi busa cikin kaho busa na biyu to ni ne mutum na farko wanda za a ba shi rai amma ina tashi ba inda zan tsaya zan tafi al'arshi ne in yi ma Allah sujjada ina zuwa al'arshin nan Fa'iza Musa alaihi salamu akhizun bil arshi sai yanzu in samu annabi Musa yana ma rike da al'arshin tuntuni ya riga ni zuwa fala adri don haka ni ban ma sani ba a husiba a sa'aqatihi yau turi ai shin shi annabi Musa din nan an masa lissafi da, suman da ya yi a kan dutsen tsohor a lokacin da ya nemi ganin Allah sai Allah ya saukar da haske ya narka dutsen da yake kai wannan lokaci annabi Musa ya faɗi ya suma sai Allah ya ce to wancan suma da yayi an ɗauke masa iyakan suman kenan lokacin da za a yi busa cikin ƙaho annabi Musa baya cikin waɗanda za su suma annabi ya ce to shin haka ne wancan suma da yayi ya ɗauke masa wannan Abu bu isa kabli ko ko an da shi ne kafin ni ni fa wannan abu ban san amsa ba in ji manzon Allah dan Allah ku lura da wannan hadisin me yake gwada muku Mazan Allah yana da adalci yana kokari ya gwada darajar sauran annabawa baya na ƙasa annabin Allah shi yasa kalmar da ta fito daga bakinsa ta farko la tufaddilu baina anbiya illa idan kirista ya fara cewa ai annabin mu kaza ne annabin mu kaza ne yake ce to da naka da namu duk kaza ne karka ce namu kaza ne da zaran ka fara cewa namu kaza ne to annabi isa makiyinka kenan in ka bambanta annabi isa daga annabawan Allah ka zama kafiri don haka kada ka yarda ƙin wani annabi ya shiga zuciyanka kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah kenan na farko la tufaddilu baina anbiya illa kada ku fifita tsakanin annabawan Allah shine bayan ya gama musu wannan magana sai ya ce kai ba ma annabi Musa ba wala aqulu ni bani cewa inna ahadan afdala min Yunus bin mata ban yadda ma a ce akwai wani wanda ya fi annabi Yunus ba kun dai ji duk annabawan Allah babu wanda Allah ya hore shi ko aka yi masa horo daga cikin annabawan banda annabi Yunusa wanda yake da tarihi na, na, na mai ban mamaki amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya buɗe baki ya ce ni na fi annabi Yunusa duk wanda ya faɗa haka to ya saba makarantarwa ta wannan yana gwada muku adalcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga wata tambaya da al da annabi Musa wa ya fi daraja hmm? al da annabi Musa wa ya fi daraja Za ka ce al ya fi annabi Musa daraja bai yiwuwa to sai imamu muslim ya kawo hadisinsa shi kuma a gaba don dai ya gwada maka adalcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2380 hadisin abdullahi bin abbas ce kama musa khatiban fi bani isra'il wata rana annabi musa ya miƙe cikin bani isra'ila yana huɗu ba yana cikin jawabi fasu'ila sai aka masa tambaya ayyun a'lam daga cikin mutane wani mutum ne fi ilimi aka tambayi annabi musa alaihi salam faqala sai annabi musa yace ana a'lamu ni fi ilimi kun ga kalmar tayi nauyi fa ataballahu alaihi sai Allah ya masa fada me yasa Allah ya masa fada ya tsawatar masa Islam lam yaruddal ilma ilaihi bai mayar da ilimi ga gare shi ba na'am kahi kowa ilimi an yadda amma kuma saboda tawali'u sai ka ce Allahu a'lam Allah shi yafi sani in ka ce Allahu a'lam ai baka ce wani mutum yafi sani baka ce Allah ya fi sani kaga dai bai kawar da cewa kahi kowa ilimin ba amma akwai alamar tawali'u a cikin maganar ka da kuma ladabi sai Allah ya albarka ma ilimin ka fa auha Allahu ilaihi annabi Muhammad ya ce sai Allah ya ma annabi Musa wahayi ya ce masa inna abdan min ibadi bi majma'al baharaini ko a'lamu minka akwai wani bawa na yana can mahadan kogi mahadan koguna biyu wannan bawan nawa ya fi ka ilimi Allah ya aiko masa wannan wahayi annabi Musa ya tashi wanda kuna da labarin kissar yadda ta auku a suratul kahfi yadda Allah madaukaki ya bamu labarin abin da ya auku tsakanin al-Khadir da Annabi Musa alaihi salam to shin saboda Annabi Musa al-Khadir ya fi shi ilimi wannan ya gwada kenan al-Khadir ya fi shi daraja babu ta sashin ilimi ne ya fi shi don haka ba za ka ce al-Khadir ya fi Annabi Musa daraja ba dan ko ya fi shi ilimi na'am ta sashin ilimi ya fi Annabi Musa amma kuma sassan da yawa ai in ka tattaro saura sai ka samu ai alkhadir bai kai komai ba in za a kwatanta shi da annabi Musa alaihi salam wannan ita ce fassara na farko game da dalilin da ya sa Allah ya kira annabi Isa ya ce ya taimaka masa da ruhul kudus ina ga za mu dakata haka mu amsa wasu tambayoyin Allah ya kai mu gobe sai mu tashi nan insha Allah mu ci gaba Allah shi sa albarka a cikin karatu Ah, zan so ‘yan agaji su yi haƙuri da karɓar tambayoyi sai bayan mun amsa waɗannan kada ya zama muna tattarawa alhali kuma ba amsa su duka za a yi ba za a wahal da mutane ne jama'a su kyale tambayoyinsu mu amsa waɗanda suke hannu domin waɗanda suke hannu suna da yawa idan an gama in sha Allah sai a karɓo su kuma ba mamaki ba za ka ji tambayar ka an karanta ta ba to akwai dalilai da yawa babu mamaki ya kasance tambayar da kai din wani ya yi irinta tunda wani ya yi irinta an bada amsa ba dole sai an karanta naka ba ko wannan yace gaskiya ne da nake jin waɗansu mutane suna cewa har idan mutum ya aje abinci zuwa wani lokaci sai ya sami wata riba a sama wai idan har bai ɗan bai danganci gero ko shinkafa ko masara ko masara ba laifi ne shin gaskiya ne eh to mutanen na faɗa sai dai kuma bai da asali magana wato da dama mutane sun jahilci abin da ake ce ma al-ihtikar al-ihtikar shine mutum ya sai abinci ya ɓoye abin da aka haramta shine lokacin da abincin yake tsada ba ma abinci ba lokacin da kaya yake tsada ka saya ka ɓoye wannan lokaci ne ka yi laifi da fatan ku gane don ka sayi kaya ka ɓoye ba a lokacin da yake tsada ba ba ka yi laifi ba a wajen Allah misali masara na tsada yanzu masara ba ta tsada na masara ba ta tsada yanzu sai kai ta sayan masara kana tarawa kana ta ɓoyewa ko da za ka saya masaran garin nan kaf baka da laifi wajen Allah domin masarar ba ta yi tsada ba ba a cewa kai mugunta amma da a ce yau masara ta fara tsada sai ka je kasuwa kana ta sayowa kana ɓoyewa to yanzu ne kake abin da ake kira al'ihtikar yanzu ne kake yin haram sai wasu suna cewa ai in dai zaka sai kaya ka adana kawai kayi al-ihtikar wanda wallahi kuskure ne ya saba abinda manzon Allah ya karantar to shin ina amfanin yi noma yi noma saboda ka ciri ba ko da kai noma sai ka adana amfanin da ka noma saboda kana jiran lokacin da darajan wannan abin da ka noma zai hau in darajansa ya hau sai ka fitar ka sayar don ka ciri ba. to sai ya zamanto wai ɓoye wanda kai zuwa wannan lokaci sai aka ce ai kayi al'itikar kuma wallahi duk wanda ke fane haka bai da hujja zan ba ku littafin al-aqaddu akwai wani littafin ibnu usaymin da ake kiransa as-saidu famin as-saidu famin a mujallar na biyu shafi na 327 kaga bayanin da yayi akai wanda har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan sai abinci su boye lokacin da kaya ya fara tsada su yi dinga fitarwa kai da ka sai abu ka boye lokacin tsada ka fitar lada kake samu domin lokacin wahalansa ne ya zo yana tsada sai kai ta fitowa kana bawa mutane lada kake samu ba kai laifi ba a kuskure ne a ce wai ka saya lokacin abin baya tsada a ce kayi laifi Wanda ya ce hukuncin mutumin da ya yi wa ɗansa ƙarya to ƙarya dai ala kulli halin haramun ne sannan kuma akwai hadisin da yake cikin a sahiha a mujallar na biyu shafi na biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li sabiyin ta'ala haka wanda ya ce ma yaro zo gashi a inji manzon Allah ya ce duk wanda ya ce ma yaro ya kaka karba sun malam yi utsayi shayan fahuwa eh, kazmun sannan yaron ya taho bai bashi komi ba wannan mutum ya yi karya <clears throat> wato karya karya ce babba kai ma ko yaro saboda haka wajibi ne mu nisance ta Allah shi samu iya wannan kuma ya ce wato yana azumi sai ya yi mafarki da mace a takaice kuma har ta kai ga ya fitar da maniyi shin ina hukuncin azuminsa to ya kamata ku sani azumi baya ɓaci saboda mutum ya yi mafarki ko da maniyi ya fito masa ko da maniyi ya fito masa a mafarki da ya da rana azuminsa bai ɓaci ba ka duba fatawar lajina a mujallar na goma shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu wannan kuma ya ce ina son ka yi mana bayani akan shan rubutu wai akwai hadisin da ya nuna an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu ya sha da jikansa Husaini shi ma an masa ya sha idan akwai mai ingancinsa to ina ga ya kamata inda ya ji an ce akwai ɗin can zai koma a bashi in an bashi littafin sai zo tambaye mu yaya kuma ingancinsa to wannan kuma sai ya ce ya halatta ga mace wanda take cikin jinin haila ko biki ta taba alkur'ani wanda ba hizibi sittin ba to wannan wata matsala ce wadda malamai suka yi ta muhawara mai tsawo a kanta amma ina son in tabbatar muku mafi inganci mafi kubuta mafi kamanta da sunnar manzon Allah ita ce cewar janaba da haila ba su haramta wa mutum tabawa ko karanta ƙur'ani hadu majmu'u fatawa na shekul islam majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na 21 shafi na 459 wannan na gaba kuma ya ce mutum zai yi sallar la'asar da matansa malam wa zai ta da kabbara to ai wannan kai za a tambaya me kai ka yin la'asar da matanka sai wannan kuma ya ce bayan ta gama ta kaba mace bayan ta gama ta kaba sai ta haifi 'yan biyu bayan ta gama ta kaba sai ta haifi yan biyu wato kenan mijinta ya mutu ya bata da ciki ah, ta haifi tagwaye bayan sun samu wata uku sai Allah ya yi ɗaya daga cikin tagwayen nan biyu rasuwa idan za a raba gado za a raba da diyar da ta rasu ah, tun daga watannin da ta yi a duniya kwarai kuwa tana da gado inda za a raba gadon babanta ko na'am sai wannan kuma ya ce malam addu'ar da ake yi a cikin tsakanin huduba biyu wato lokacin da liman yake zaunawa bayan ya yi huduba na farko shin wannan addu'a ta tabbata daga manzon Allah in ta tabbata to wai wani addu'a ake yi to fa ta takaice dai wannan addu'a da ake yi bid'a ce babu ita ka duba miskul khitam fi zikiri wal adiyati ba'da salam shafi na 153 wa babu shakka akwai malaman da suke cewa za a iya yin addu'a lokacin da liman yake zaunawa tsakanin hudu biyu to amma na dai gaya muku hujjojin nasu in kun duba wancan littafin za ku ga dalilan cewa hujjojin ba su da ƙarfi wannan ko ce idan kana yi ma matarka nasiha akan sallah sai ta ki. mai hukunci a tsakaninku kuma ba ta yin azumi abin nufi ba ta yin azumi ramadan to wannan ba ta sallah ba ta azumi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah bin mas'ud ko dai hadisin mawqufun ne ana cewa man taraka salata fala dina lahu a ta bakin kuma abu darda'i manzon Allah ya ce la imana liman la salata lahu babu imani ga wanda bai sallah uh, abdullahi bin mas'ud kuma ya ce babu addini ga wanda bai sallah ka kaddara ma sahabbai ne suka faɗi wannan magana abdullahi bin mas'ud ya ce babu sallah uh, uh, babu addini ga wanda bai sallah abu darda ya ce babu imani ga wanda bai sallah hadisin yana sahihu targhib hadisi na 775 wannan yana gwada maka cewa zama da ita wannan mata haramun ne matukar ya bi matakan gyara abu ya gagara kamar ita ne ya zama mijinta baya sallah um, al'usaimi ne ke cewa auren nan wajibi ne a kashe shi saboda kafiri ne domin da zarar mutum ya bar sallah har lokacin ta fita da gangan bai yi ta ba malaman sunna suna cewa wannan mutum ya kafurta Allah shi kare mu shi yasa wani ke tambaya zan ma wuce kan tambayansa ba sai na karanta ba shin ina hukuncin mutumin da yake azumi baya sallah baya da azumi saboda dama ba musulmi bane in ka bar sallah har lokacin da ya fita ka kafurta a fahimtar sahabban manzon Allah to kuma yaushe kana azumi azumi yaushe za a karba wannan yace malam don Allah menene hukuncin riba interest a cikin kasuwanci da kuma illar da take haifarwa ga al'umma to riba tana ɗaya daga cikin kaba'irai kuma babban zunubi ne wanda littafi guda ne in aka ce za a yi bayaninta sai dai hadisi guda da yake gwada maka riba tana da haɗari kwarai shine hadisin da annabi ke cewa riba tana da ƙofofi saba'in mafi kankanta daga cikin ƙofofi saba'in ɗin nan na riba girman zunubin yana daidai da a ce mutum ya tara da uwarsa manzon Allah ya ce riba interest tana da kofofi saba'in mafi sauƙi daga cikin kofofi saba'in ɗin nan zunubin da za ka ɗan kwatanta wanda ya fi dacewa da shi shine ka kwatanta da zunubin mutumin da ya tara da uwarsa in ji annabi muhammad sannan ku duba yadda rayuwar mu take ciki a yau la haula wala quwwata illa billah Allah shi kare mu wannan kuma yace muna rubuta jarabawa a makaranta lokaci karfe uku zuwa hudu malam za mu iya hada sallah sallah a zahar da la'asar mu yi saboda za a shiga jarabawa to ya za a yi hada sallah bayan zai gama karfe hudu karfe hudu rana ta faɗi ne karfe hudu za ka yi la'asar biyar ma za ka yi la'asar shida ma rana ba ta faɗi ba saboda shagwaba sai ka hada a zahar da la'asar ka yi ka shiga jarabawan da za ka gama karfe hudu wannan ya saba wa tafarkin manzon Allah wannan ko yace mutumin da hakki na mutane na kansa sai aka gaya mishi azabar da Allah zai ma duk mutumin da ya mutu da hakkin mutane yaya wannan mutumin zai yi domin akasarin mutanen da suke binsa sun mutu wasu sun bar garin wasu ba zai iya tuna ko nawa suke binsa ba zai ce to don Allah yaya shi wannan mutumin zai yi to da akwai alamar mutumin ya yi nadama in shine mai rubuta wannan takarda abu na farko da zai yi shine wajibi ya yi ƙoƙarin binciken waɗanda suka bar gari waɗanda ba da tabbacin sun mutu ya binciko duk inda suke iya duk ƙoƙarin da zai yi ya gano ya yi wannan ƙoƙari ya ga cewa ya mayar musu da hakokinsu waɗanda ko yake iya tuna ga yawan kuɗin da suke bin sa to ya ƙoƙari ya nemo ‘yan uwansu ya ba su kuma ya musu bayani Ah, abin da ya zan ya rikice masa to sai ya kokarin abin da ake ce ma wakafi wannan ita ce hikimar wakafi a musulunci da yawa mutane ba su gane ba wakafi shine kakan ware wani dukiya ka ce wannan dukiya ta wana ware ta a gina makaranta ko bayan na mutu misali to wannan dukiya ka yi ta makaranta ɗaya za a yi ko to idan ka mutu sa a ɗauki wannan dukiya a gina makaranta ah, ladan da ake ta samu ana tura maka kenan Allah tabaraka wa ta'ala in ma a kiyama za a biya bashi kaga kana da abubuwan da zaka biya da su kenan wannan dukiya wakafi ya kamata ka yi da ita wato za ka ɗauko dukiyan ba wai sadaka ba sadaka kurum ya eh to in kai sadaka babu laifi amma wakafi ya fi sadaka ai da malamai ke faɗa dangane da irin wannan hukunci ka ɗauko wannan dukiya ka ba da ita masallaci ko makaranta a wata hanya dai na taimakon addini to insha Allah ta'ala ta wannan hanya mutum zai samu jin kai na Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan yace bayan an binne mutum a kabari ana yi masa addu'a ana yi mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akikum ku nema wa dan uwanku gafara ko fa innahu al'ana yus'al hadisin yana cikin sahih sunan abi daud manzo Allah yana cewa dan uwanku yanzu za a tambaye shi ku nema masa gafara don haka ya kamata idan an gama binne mamaci a tsaya a masa addu'a sai dai ita addu'an nan kowa zai yi masa ne ba wai za a haɗu ne a yi da baka abin nan kalma guda ba da fatan ku gane inda ake kace na ce shi ne ka ce a ce kul huwa kaza falaki kaza ayatul kursiyu kaza salatu annabi kaza amma addu'a babu shakka manzon Allah ya umarni da zaran an gama bin gawa ayi ana son kowa ya yi ma wannan mamaci addu'an da ya so bare irin wannan addu'a na gayya galibi yana tafiya a zuku kun gane zuku ko ayi salata annabi goma kafin kai guda ɗaya ya ce kul huwa kafa uku kafin kai kul huwa na an ce falaki da nasi kafa bakwai bakwai to kaga wannan galibi yana tafiya a zuku amma an kace jama'a ku roƙa wa mamacin nan gafaran Allah to kowa zai zauna ya natsu ya masa addu'a masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi